ya tsara mana idanu Ka baki ɗaya hankalin shi na akan na sai lashe baki yake sai ka ce kare ganin haka da nayi yasa na saki murmushi dan ba karya an kulma Ma'aruf ya iya wanka Allah sarki ana maka dakata sai kuma daura cikin karai cikin murya ta wanda ya shagala da bukata Ma'aruf ya ce mana in kuna so in rufa muku asiri wajibi ne ku bar ni nima in huta da kokon amince ni da amesti muka kalli juna ba mu ce komai ba tsoro ya kama mu dan duk iskancinmu ba mu san ɗa namiji ba hakuri muka hau bashi tare da mai alkawarin man daina amma ya nuna mana bai san wannan ba haka ya kama amesti ya yi mata abin da yake so a gabana na koma gefe jikina na ta rawa yana gama mata yayyo kaina ihu na sanya ina bashi hakuri amesti da ke hawaye ta taso daga saman sai ɗin da yake da ya keta mata mutunci ya ce ta ce kawata ki tsaya akwai daɗi fa ta faɗa tana cije baki wata iriyar dariya ma'aruf ya sanya ya ce shegiya yar hannu daga yanzu na samu kayan alatu yanda ya ma amisti haka ya a takaice haka muka bar rayuwar las muka faɗa, wanda onkul ɗinmu ya gwada mana bayan na gama karatu na daina haɗuwa da onkul ɗinmu gashi ya saba min da rayuwa da shi sosai nake cikin halin bukatuwa na rashin abin sona Ya sha lokacin arzikin babana ya fara kasa balle in doshi onkul Ta da zancen san ya dawo cikin garinmu balle in kama mishi haya wata rana ina zaune mami ta ce in zo ta aike na kasuwa wurin mai shari'a zan karɓo mata kaya don a ce mata babu wanda zai bari ya dawo ba wanda zai bari a shago ya dawo fadan na so bana shirya na tafi kasuwa ta waya da muke da shi ya rinka faɗa min layin ta zambi har na zo shagon shi shi kaɗai ne zaune a lokacin sai butar shayi da ke gefen shi yana haɗawa baki ya washe da ya gani cikin mamaki yadda ma ya rike baki murmushi na mai ina kashe ido na ce barka da yankul ya kake na cikin ɗaukar hankali ina kau da kai a dariri ce ya amsa yana bin na da kallo ganin yadda yake min ya sa ni rangaji da karairaya duk ya biya ɗimauce ga sawun gaban shi ya yi ɗodar a cikin wando sai kokarin marmatse kafa yake don har don kar in gani murmushi na yi mai nace ce uncle sakon mami za bani umce cikin gege cewa yace haka ne dota, ga sunan aje ajiye na kammala mata amma ba kya jin zafi kuwa mama ya kama ni amma ban ce komai ba sai murmushi da na mishi hannun shi na rawa ya jawo hannuna ya shigar da ni can ciki ta inda mutane ba sa ganin mu ya ya kamata in aure ki in yaron da ki ya ya kamata in auna ki in yaron da ke min ɗinki ya zo in bashi wasu ya duka ya miki dogayen riguna na shan iska ko murmushi na mai don na san manufar shi sarai na ceto to uncle yanda ka ce haka na yi tsaye ya auna ni son ransa yana yi yana matse min kirji tare da faɗin na san yanzu kun fi so kun fi so a yi muku dinki chip chip ba kwa so yayi yawa ko in mm, na ce mai na yi tsaye ina kallon yanda gaban shi ke halbin iska tsohuwar ta, ta motsa min ban san sanda na yi alamun zan faɗi ba na rungume shi sosai shi ma rungume ne sosai cikin fita ya ce ido muka tsira ma juna ni da shi cikin rawar murya ya ce kina jin abin da nake ji ta kan Khadija ta ci gaba ustaz ya fasa wani irin mahaukacin iho ya ce shi shi ko kubura kin kumbura min zuciya wallahi gabaki ɗaya hannuwan shi yasa ya dafa saitin zuciyarsa da ke mai wani mahaukacin duka kamar ganga cikin kuka yana kaɗa kansa ya ce abokina wanda na ɗauka amini na ya tarayya da matar da na aura kana ya yi min ta yanki bayan ya san ke kin kingin shi ne cikin kuka ustaz ta ce ya shiga nema na shiga ki ci gaba dan ubanki ta yaya ya kusance ki a cikin kasuwar kai annabi yayi gaskiya da ya ce mafi alkhairin wuri masallaci mafi sharrin wuri kuma kasuwa saboda a ciki take da jinsin mutane kala-kala wato a shagon nashi yayi fasikanci da ke ko hawaye Khadija ta share ta kau da kai gefe bafan maraka ustas ya bata yana ne shi ce dama waye kai karuwai taurin kai da iskanci wallahi a yanda nake jin zafin da zuciyata take man Khadija kika bata min rai yanzu nan zan soya mai in babbake kaki dan ubanki kowa ma ya huta mazinaci azzalumi ki ci gaba da nace mazinaciya azzaluma ki ci gaba nace cikin kuka ta ce zan ci gaba wallahi idona da ya yi jazir saboda bukata na ɗago na zuba marasu cikin rawar murya na ce onkul wallahi aure nake so amma ba mai sona kuma abba ma ba zai min aure ba a yanzu fatan shi in yi ilimi mai zurfi gashi bani da saurayi kuma gashi ina da bukata banda burin da ya wuce a ce kullum ina tare da shi mai shari'a ya ɗora yatsan shi akan labbanta akan ya akan labban shi ya ce min dauta in dai wannan ne baki da matsala da ni kin ji ko na ɗauke ki a matsayin ɗiya saboda ina ganin mamanki a matsayin yayata don haka kar ki damu ba sai kin nemo kowa ba in dai har za ki yarda da onkul ɗinki to baki da matsalar komai kuma na miki alkawarin a duk sanda kike son zan shirya miki zan share miki hawaye kin ji ɗiyata sosai maganganun shi suka faranta raina har ban san sadda na faɗa jikinsa ba na ce na gode onkul tabbas kai ubana kai uba ne na nuna ma tsara sa ya tura cikin bakina ya kisin ɗina son ransa ba tare da na hana shi ba daga ni har shi wata iriyar doguwar sha'awa ta kwashe mu har muka manta da inda muke hankali na ya so gushewa sosai ina faɗa shaukin abin da yake min shi kanshi da kyal ya zare ni daga jikinsa ya zauna da bas a kasa yana mai da numfashi cikin karkarwa ya ce kin yi ɗiyata kuma dole ne aje da ke amma kin san nan kasuwa ne ba don na so na kyale ki ba sai dan munafukan da ba sa son mu ki je gida an ji mama waya kin ji ko cikin layi kamar mashayiya na dago kai na kalle shi ban ce komai ba sai dai da na daga sai kai da na daga mai na dauki kaya na tafi wata sabuwar rayuwa muka fara ni da mai shari'a da nake kira uncle so sai shakuwa ta shiga tsakanin mu mami har mamaki ke. a rana sai ya zo gida so uku duk in ya zo sai ya tambaye ni mami waye ya ce ita ta ɗauka kawai jinin mu ne ya haɗu da shi da kulawa kuma haka za ta nuna mini za ta nuna mishi ɗaki na ya shige a duk sanda zai shiga sai wani abu ya shiga tsakanin mu dan ma yana da wayo sosai ya iya takunsa kana bai taɓa kusanta ta ba sai ya bani wata ƙwayar magani na sha kimanin wata biyar kullum muna wannan rayuwar da onkul har wata rana aka yi sallama a gidanmu ana nema na abinda ban taɓa ji ba da wayo na cikin hanzari na shirya na fita ko mami ban faɗa mata ba ido na zaro ganin uncle Ma'aruf tsaye murnar da nake yi na yi wurin shi na rungume shi ba tare da na damu cikin gate din gidanmu nake ba waje ya nuna min ban tsaya gardama ba na bi shi muka fita muna fita ya bude wata tsohuwar mota ya shiga ni ma shiga nayi na zauna iska ya cika ma bakinsa tare da juyowa ya kalle ni ya ce wash na sha wahala baby wurin neman ki a sha ka so yake ban taɓa sanin sanki nake ba sai a wannan karni ki ji fa yanda na rame ya faɗa yana kamo hannuna ya sanya shi a cikin rigarsa sosai a ke mun kalamai da suka kashe mun zuciya ta sa ni farin ciki take ina amince mai nima na nuna mai yanda na kewar warshi mota ya kunna muka yi wata tsohuwar unguwa inda ke tattare da yan haya da yawa fitowa ya na ce mai me za mu yi anan ya ce mun nan na dawo ai an kore ni a makaranta yanzu ba ni da aikin yi mu shiga mu huta a takaice haka nake rayuwa da maza biyu kamar akuya na ci gaba da na inda na fara zaman hostel don burin ma'aruf kenan dama ta sake balle ma ma'aruf kusan kullum muna tare in na ce mai ya turo a yi magana aure sai ya ce a'a sai ya yi kuɗi ban cika ce mai komai ba don nima ina fatan haka watan mu uku a makaranta na fara rashin lafiya mai tsanani kamar bana kamar ba zan tashi ba ma'aruf hankalin shi ya tashi ya dauke ni muka je asibiti aune aune suka min ciki har da na fitsari sai ga likita ya fito yana murmushi ya ba ma'aruf hannu ya ce ina taya kamar na, fren matarka na da ciki wata uku da sati ɗaya wani irin zaro ido ma'aruf yayi yana salati hannun shi daɗe da bakinsa cikin tashin hankali ya ce wani irin ciki likita mamaki ya kama dokta ya ce ban gane ba ka gane ba ba matarka ba ce ne sai da ma'aruf ya leka ya ga babu kowa gane ya duka kasa ya haɗa hannayen shi duka biyun ya fara roƙon likitan ya ce wallahi billahi azim ba matata ba ce ba yanzu za mu yi auren bayan za mu yi auren ba sai na yi kuɗi na ga kana da zubin mutunci ka taimaka min karfa mana asiri likita ka zubar da cikin yarinyar nan in ji da yaran da ke gare ni ba maganar cikin ya daga min hankali ba kamar kalmar shi ta karshe wai ya ji da yaran shi cikin kuka na tashi na ce ma'aruf kana da yara ne dama tsawa ya daka min ya ce ba da ke nake ba ki tsaya in gama da shi zan waiwayo kanki Kai yi hakuri na ce cikin sanyin murya dai ina mugun son ma'aruf dukan tebul ɗin da aka yi da karfi ya sani tashi tsaye jikina na girma likitan nan ne cikin bacin rai ya ce me kake ce ma in zubar ma da mace ciki saboda ka ɗauke ni ɗan iska irin ka ko to wallahi a yau sai na maka ku station don ubanku in ya so a can a zubar da za a gana muku ta sa ya zube yan iska fasikai wato an turo ku makaranta shine kuke iskanci ko jin abin da ya ce ya sa hankalin ma'aruf tashi sosai ki likitan ya soma ki likitan ya sa ma ofis ɗinsa ya fara lalubar waya sosai jikinmu ke rawa don ni har na ma fara kuka saboda na san tawa ta kare ma'aruf ya jawo min hannu ya rike ina zaro ido tare da kalle-kalle bai samu komai ba da yake bukata sai wata katuwar tasa da likitoci ke ajiye kayan dressing na rauni a ciki likita na waya yana a turo min ma'aikata ofis kan ya karasa ma'aruf ya ɗauki tasar nan da ke da mugun nauyi da kayan cikinta ya maka ma likitan nan a kan shi da ya sha sabon aski ihu duk da ya sake ya silale a ƙasa a sume da sauri ma a rufe ya sanya hannun shi ya ɗauki ke ɗan ya yi maza ya buɗe muka fito mamaki maimakon mu bi ta inda muka shigo ta dama sai muka yanka ta hagu cikin rawar murya ya ce min kar mu yi gudu za a gane mu mu bi a sannu kin gane haka na bi shi muna ta sauri muna zuwa za mu sha kwana muka ji an daka mana tsawa da karfin tsiya ta bayanmu tashin hankali da ba a sa masa rana muka shiga ni da ma'aruf muka juya wani tafkeken dan sanda ne muka gani hannun shi rike da agogon ma'aruf da tashin hankali ya sa ya faɗi bai sani ba ya ce ku karɓa mana ya ku karɓa nan kunyar ana ta muku magana kun yi shiru ma'aruf ya karaso murmushi ya mun ya kakaro murmushi ya ce mun gode yalla bai mahaifiya ta ce aka ce tana asibitin nan shi yasa muke ta sauri mu je mu ga ina take oke dan sandan ya ce yana juyawa cikin sauri suka faɗa ofis ɗin likitan da ma'aruf ya yi ma'aika aika ajiyar zuciya muka sauke ma'aruf ya ja hannuna muka fara kwala gudu har bakin get muna fita muka fada motar shi muka fice ganin mun tsira muka sauke ajiyar zuciya a tare wani shago ne da yake baya yana kwana da yake haya yana kwana ciki ya kai ni bai maida ni school ba muna shiga ya rufe ni da masifa ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba akan me zan dauki ciki baccin mata da ke kula da maza sun san yadda suke planning din rayuwarsu amma ban da ni saboda gane maji daɗi sai dai in ci banza ba tare da na ɗauki mataki ba ba na son ɓacin ransa na ta bashi hakuri har ya sauko tagumi ya rafka ya ce min taya za a yi azbar da wannan shegen cikin na ce don allah ma a rafka bar ce min shege me yasa ba za mu yi auren mu ba kawai mu huta sai mu raini abin mu hankali kwance tsawa ya daka mun ya ce to don ubanki yara na bakwai dukansu ba ta aure na haife su ba wallahi ba zan sake samun wasu ba idan ba haka ba babu ni babu ki kin ji na faɗa miki hankali na ya tashi na fara bashi hakuri ina haɗa shi da Allah kar ya rabu da ni zan yi abin da yake so daɗi ya kama shi sosai ya ce to yaya na ce ina zuwa wayata na zaro na kira lambar mai shari'a bayan ya ɗauka ya ce yaya ne in shigo bebi satar kallon ma'aruf na na gani yake kallo amma mamaki na sai ya daga min kai kasa magana ne na kashe wayar dan ban san me zai dauke ni ba kuma ban san wace iriyar fahimta ma'arab zai mun ba a fusaci ma'arab ya ce min amma ban san da kikiya ba ce ke sai yau ni da ba ni da komai sai tsohuwar motar nan kuma dama dama ta same mu ki tsaya kame kame ta ya za a yi kice da ni da ni kadai dama kike tarayya bayan ni da ke duk yan bariki ne to bari ki ji wallahi ban taba zama wuri ɗaya ba saboda tsaro ba dan tsoro ba don haka ke ma ki yi amfani da wannan damar ki ce mai shi ki ce mai shi ki ce mai shi yayi miki ciki kawai ya baki kuɗi ki zubar kin ji na faɗa miki anya kana so na ma'aruf kuwa kuma kana shi na afsace ce afsace ce ke babban burawo banki ke da so din ma'aruf ya danna mata ashar cikin tsawa ya ce za ki kira shi ko sai na miki barin makauniya ko ko ki neme ni kirasa ni ma a fusace na ce mai to ai shi ya fita to ai shi ya fi ka tunda duk sanda zai kusance ni sai ya bani magani kaga ko babu ta yadda za a yi in ji mai da maganar ciki ko ma'aruf ya ce to ubanki ke bani kuɗin da zan aje da zan da ran dinka siyo miki koko ya faɗa yana kokarin mikewa. saurin jawo hannun shi ne na ce bari in kira shi haka na kira mai shari'a na faɗa mai komai ba karamin mamaki ya sha ba ya ce min amma ko dai da wasu nake tare dan dama ai ba cikakkiyar budurwa ya same ni ba ban ɓoye mai ba nace mai gaskiya wani ne ya min amma ya gudu ya amma ya gudu don haka ya taimaka min ya ce ba komai yana zuwa washe gari mai shari'a ya ɗauke ni ya kai ni wata asibiti Wayayya, ba ma kowa ya san ta ba suka zubar min da cikina da ƙyar na sha don na sha bakar wahala ban taɓa ɗaukar zan tashi ba bayan shekara biyu ina tare da maza biyu muna ta rarakawa ba wanda ya kara ce min zai aure ni gashi ma'araf komai ni ke mishi ni ma kuma ta hanyar aljihun mai shari'a dan na daina barin yana cin banza wata rana muna zaune bayan mun gama abin da muka saba mai shari'a ke ce mun yana neman alfarmar in auri wani abokin shi mai suna ustaz cikin kallon baka da hankali na ce mai dan me na yi maka kama da matar ustaz ne ya ce a'a ina so ne ki shiga rayuwar shi dan ki rusa mai duk wani farin ciki da yake tattare da shi saboda na tsane shi bai da mutunci duk ya kwace min customers na yanzu sai in kwana biyu ban yi ciniki ba gashi da dukiya ta masifa in kika amince zaki je zaki je ki ci duk wani arzikin shi sai ki dawo ki ba saurayin ki kuje can wata kasar ku yi auren ku ban taba sanin sanda mai shari'a ke min ba ya kai na ya bani wannan shawarar ba sai a ranar farin ciki marar misaltuwa ya kama ni na ceto to uncle kar kuma a zo batun bincike a samu matsala Mai shari'a ya yi dariya ya ce ki damu saboda yanzu a hanyar da na dora shi ke kai dan na shiga rayuwar shi na san komai kuma na jawo ra'ayin shi da kusan kullum za zaki ganshi da kayan abinci niki niki da na kwaɗayi? wai ya tafi gidan shi wannan abin na kona min rai na kori ki tashi nace in ce mata in ana ba su abin daɗi raina mutum suke gwara ba gwara shinkafar Hausa da doya da garin masara dariya na yi sosai na ce uncle baka da dama to yanzu ya za a yi so ni ya ce wannan baki da matsala zan nuna mai cewa ya kamata ya ƙara aure don cika sunna in ya amince zan mai ta tayinki a matsayin ɗiyar yar uwata zan faɗa mai secondary school kike tun da dama baki da jikin girma fuska na kwabe na ce to in na je gidan shi kuma ya je akasin tarbiyya da ka faɗa mai ina da ita ya kenan wata kafarar dariya mai shari'a ya kwace da ita ai wannan ya fi komai sauki gobe za ni kauyen yar talata in dawo kin ji karin bayani fata na hakan ya zama sirri tsakanin mu nace mai ba komai amma zan nemi shawarar ma'aruf ta faɗa ya ɗaga min haɗi da cewa banda matsala da wannan bayan ya tafi na ɗauko ta na kira ma'aruf na shaida mai komai ihu yasa ya ce ko ke babbar yarinya ashe ma akwai hanyar da za ta kawo mana kuɗi na tsaya shiririta ai wannan ba komai bane a gidan nashi ma sai mun fi sakewa don haka na amince kawai komai don haka amince kawai ko ni mai kawo miki kayan mallaka ne ta yanda za ki mayar da shi ATM ɗinmu duk sanda kike so ki tatso shi take na ji na amince da da aurenka saboda masoyina na so washe gari mai shari'a ya zo min da albishir ɗin ka amince kuma shi ma ya je kawai ya dawo sauran bayanin sai ranar da aka kai ni yamin daga nan daga nan ne fa ya fara tura maka so na arka amince ka zo maka gaisa kuma kana zuwa wajen mami aka aka yi sa aka samu shiga yasa kana turo matarka gidanmu akai-akai don a yaba maka Allah bai sa mun taba haduwa ba sai sadda aka sa mana biki bayan na kammala karatu na ita kuma mami mai shari'a ya nemi alfarma kar ta nuna shi ba kananu a tunaninta duk tsabagin so ne yasa haka sadda ka ce sadda ka ce mai ba za ka min laifi ba mai shari'a kasa faɗa mata yayi ni na bashi shawarar ya ce ka ajiye su a gidanka sai na zo za ka bani saboda ya faɗa min taurin kanka ranar ɗaurin aure mai shari'a ke faɗa min irin halinka na matsolanci sai na yi da gaske kan in samu abin da ya kawo ni don turbar hanya don turbar hanya da ya ɗora ka ita kake a kai har in yarda kar in yarda ka gwada ta a kai kaina shine ya bani wani magani a kwalba ya ce duk sanda nake son samun wani abu daga gare ka in murza shi a hannuna kaɗan take iska za su hau na, zan maka duk abin da kake so na koji daɗin maganin sai dai ranar farko na manta ban yi amfani da shi ba shi yasa na ce ma asiri aka mun na siffanta ma siffar matar kasak amma ka kasa ganewa da gangan na baka na don in ga ko za ka min amma ka nuna min a'a ko kaza da kake sai min duk na san cikin halinka ne na san abin duniya ko da ka ga na damu akan kayan da kama matarka duk cikin tsari ne a zahiri ban damu ba saboda na yi alkawarin kwashe katas. Shi shi yasa bayan na ɗauke ka hoto na dawo na hannuwa na da magani na kwanta na kwanta ba bacci nake ba dama kai nake jira dan nayi alƙawarin kasara rayuwarka saboda lokacin da na ɗibar maka yayi to ban san me ya sanya bayan na gindaya maka sharaɗi ba akan kar ka fita kake bi har ka fita ba shine yanzu kana shigowa na zo ɗaukar maganin dan bana rabuwa da shi kullum a hannuna amma ka tsorata ni ya fashe wannan shine gaskiyar abin da na sani ta faɗa tana fashewa da kuka wani irin gigitaccen kuka ustas ya sanya yana mirgina kasa yana mirgine a kasa yana astagfirullah astagfirullah astagfirullah karmar da yake ta maimaitawa kenan yana halba kafafuwa kamar karamin yaro birgima ya fara yana gwara shi da bango yana ihu halin da ustas yake ciki ba karamin daga ma Khadija hankali yayi ba cikin sauri ta fara lalaban hanyar da za ta bi ta fice cikin sanda ta sanya kafarta ta dama tana kokarin kai ta hagun ustas yayi wata sukuwar da saida ya watso mata kafafuwa kasa ihu ta fasa cikin azaba mugun cakka ya yi mata ya shaƙe ta sosai kuma tun shi sai rawa suke idanuwan shi jawur ilahirin jikinsa kyarma yake ya ma rasa me ya kamata ya yi wa Khadija ko zai ji daɗi a fusace ce shi ina kwartan naki ya taɓa zuwa gidan nan ne ko bai zo ba kana kuna tare da shi kenan har yanzu ko ba haka ba ka sake ni zan faɗa maka Khadija ta ce cikin muryar azaba sakinta ustas yayi ya juya baya hannun shi mai lafiya ya sa ya rike kyauran kofar yana hawaye ba ma tare da shi ustas tunda na yi aure na rabu da shi khadija ta ce cikin rawar murya kwalbar turaren da ke kan meranta ustas ya ɗauko ya fasa shi da mugun karfi ya yi kanta cikin ƙaraji ya ce wallahi billahi lazizin zan miki mummunan illa a kumato kika sake mun karya azaluma ciya ya zama dole gobe insha Allah in je in ga likita don wallahi ko infection kika goga min kin illata ni balle na san dole a samu manyan cututtuka daga jikinki ya karasa yana fashewa da kuka cikin kuka ya ce shikenan daga cin daɗi ne abdullahi ustaz na ciyo bala'i ina zaune da matar arziki ina kuntata mata tana hakuri da ni na je na auri matsiyaciya shugabar karuwan duk duniya ka yi hakuri ustaz don allah ka sauwake min in koma in kama gabana salin alin don allah amma ni ba ni da cutar komai wallahi wayar cajar da ke kusa da shi ya dauko ya rinka zuba mata tana ihu kuka yake sosai yin jibgarta tare da faɗin la'anatullahi la'anatullahi cikin kuka ta ce ka tsaya ka tsaya zan faɗa maka wallahi muna tare da shi hasali ma ka duk suna wajen shi na bashi yana ƙara mana yana tara mana za mu gudu mu yi aure kuma wallahi so ɗaya ya taɓa zuwa gidan nan ka ji na rantse maka hankalin ustaz ya tashi matuka to me najib yake nufi koko shine likitan da ya ce ba zai zubar ma da Khadija ciki ba to ko shi sa ranar da suka haɗu ta ce, kai ustas ya gyada ya ce ba shakka yanzu za a fara wasan ya zama wajibi ki karba abin da kika shuka saura kai babban fasiki mai shari'a datar shi ya kunna yana latsa-latsa kamar wasa ya ga Maryam a online kamar yadda ya mata magana sai kuma ya tuno ya zama dole ya bi abin da Najib ya ce saboda yana so su haɗa kai su kawo ƙarshen Khadija da mai shari'a da saurayinta. Sabon status ya ga an yi, jikin shi yake wajen kai hannu ya duba. Ganin na Maryam ne, ganin Maryam, ganin Maryam ne kuma Jos na ya sa jikin shi rawa ya duba. Hoton Aisha ne ita da yaranta duk sun sa shadda iri ɗaya black blue. Wani irin mugun zullo zuciyarsa ta yi da ya yi arba da kyakkyawar fuskarta da sauri a yi ya duba na gaba ita kaɗai ce zaune cikin falon ita kaɗai ce zaune cikin flowers ta rike su ta yi murmushi tana kyakya murmushi dogon hancinta ya bayyana ga siririyar ushiryar ushiryar ta ta fito bakinta sanye da big bomb tana sha sanye take da ash ɗin riga mai dogon hannu sai black ɗin wando da hula mai masifar kyau ita ma black kwantacciya ga gashin goshinta yi lublub kamar wanda aka jika da ruwa a takaice hoto ya yi masifar kyau duka jikin ustas rawa yake ya ce ina waye isa yana kallon min iyali eh lalle fa duka duka anan san dakata sai mu haɗu da ku a kashi na gaba don jin yadda za ta kasance kuma wata lafiya da sunan Allah mai rana mai jin kai littafin auren ustaz kashi na sha shida muna shiga ya ce yauwa gwarar da kuka zo barkanku me ya sanya kuka zaɓi wannan rayuwar kunya ta sa muka yi kasa da kawunan mu ba mu ce komai ba amma makin mu sai ji muka ya ɗago habar mu ya tsira mana idanu baki ɗaya hankalin shi na akan na. sai lashe baki yake sai